sha uku ko gobe ya mun fita sha uku na daren sha uku ga watan safa hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da tara ga watan satumba miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne darasi na dari da ashirin da uku cikin wannan littafi mai albarka wasu ayatul الإنسان من الجن والشيطان وذكر فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى منافقا الحسن الثاني تحقيق العبودية لله وحده wanda yana karkashin fasali na shida ne da yake magana akan tafsinatul garkuwa da kariya da ɗan adam zai tsare kansa da su wajen tunkarar shedan ko in shedan ya tunkaro sa to sai muka yi alkishin awwal wato garkuwa na farko shi ne alkala mun wannan mun kammala sai muka shigo ganuwa ko kuma katanga na biyu katangan karfe da zai zama katanga tsakaninka da iblis shine karatun kulku lillahi alaikum tabbatar da al wato ka tabbatar da bautanka ga Allah shi kadai karkashin wannan kuka yana da kyau mai karatu ya samu littafin al-ubudiyya wallafar shekul islam ibn taymiya ya karanta littafin zai fahimci al sosai da sosai to karkashin wannan mun karanta gaba a kan bari mu ci abu guje don ya zama zai zama daidai da inda za mu tashi yake cewa lamma a kama shaikuwa a yayin da shaidani ya rantsuwa ma rantsuwa da yawa Allah annahu cewa shi din sai ya adama zai bautar da annabi adamu wa zurriyatihi da kuma zuriyarsa wannan rantsuwa da iblis ya yi da kuma faɗin abin da ya ce zai aikata radallahu ya sa Allah madaukakin sarki ya mayar mishi martani mubayyana yana mai bayyanawa annahu la taqwa ibadi lalle a cikin duniyan akwai wasu bangare na mutane la yattaqiu shedan ba zai iya ba an yi tsira alaiha ya iya samun dama a kan faƙada sai Allah ya ce inna ibadi lallai bayina lai salaka alaihim sultan ba ka da iya samun iko a kansu illa manista ba sai wanda ya fantsare cikin su ya fika min alfawi cikin bautattu halakaku wannan aya cikin suratul hujjar aya ta arba'in da biyu sai ya ce faman haɓakan ubudiyyatu lillahi da ka duk wanda ya tabbatar da bauta ga Allah wahdahu shi kadai fala sultana li a alaihi to shaidan ba iya samun dama a kansa Wani mulahizu za mu lura da kyau mu ga annan ma halalle Allah abuwa fa kalimatul ibadi ilaihi ya jingina kalmar bauta ko kuma bayi zuwa gare shi ta'ala madaukakin sarki ya ne ibadi bayina kaga ya ba. ya jingina bayin zuwa gare shi in ma idafa ta tashrifin ko dai zama idafa ce jinginawa ce ta darajawa au tafsir ko kuma kebe su da wani ko na musamman bi annahu domin su din fasauhu su ma sun keɓe shi Allah ɗin bi jami'i anwa'il ibada da dukkanin nau'o'in ibadoji walam yusarrifu shay'an ba su karkatar da komai ba minha daga cikin nau'o'in bautan Allah ne ghairihi ba kautar da komai sun kai ga wani Allah ba a nan muka tsaya da mun kawo shi ne don ya zama yadda abin zai haɗe mana da inda za mu tashi to shi ne wani hashiya na biyu a kasa ya ce man arada tawassu fi zalika duk wanda yake neman faɗaɗa bayanai akan wannan matsala da ya koma ila muhabara zuwa ga wata lacca mai taken kaifa ta kunu mukhlisan yaya za ka kasance mai ikhlasi wannan laccan shi wani abdulsalam bari shi ya yi shi kuma an samu an juye wannan latta ɗin ya zama littafi akwai wani littafi na shan wahid abdulsalam bari mujallabi ɗaya ne babba ya kai shafi ɗari tara wanda littafin kawai an tattaro muhazarorinsa wato lattoci da kuma kutubobinsa na juma'a da na sallan idi duka sai aka yi ta zubawa a littafin to a cikin littafin akwai wannan gaba din a ciki ya an zuba wannan lakcin yana cikin littafi kawai in kana da littafin ka koma fihirisa ka dubi kaifa ta kunu muhlisan yaya za ka kance mai ikhlasi in ka karanta wannan lakca da aka sa a littafin za ka karu sosai kuma za ka ga abubuwan ban mamaki da abubuwan da za su kayatar da kai in Allah da zai ga ka dace yake cewa walakin sai dai yanzu abin da zai zo mana mana ibada me ce ibada tukuna tunda an ce bauta wa Allah to me bautan tukuna ita bautan me ce ce ita yace al-ibada ita bauta ismun jami'un suna ce suna ne wanda yake matattara likulli ga dukkanin min mimma yuhibbuhun lahu ga dukkanin abinda Allah yake so wa yarbahu kuma yake yadda ya gamsu da shi min al wannan abin cikin zantuttuka ne wal af'al da ayyuka ne az aiki na zahiri na fili wal batinati ko aiki ne na batini wanda yake na sirri kowanne daga ciki in dai Allah na so to wannan abin ya zama wuta. da ka yi da kake zikiri astaghfirullah astaghfirullah subhanallah la ilaha illallah da ire-iren waɗannan abin da kake ibada ne dan me Allah yana so inna Allah yuhibbu tawwabi wa al mutatahhirin kaga tuba da za ka yi akan Allah ka yafe mu Allah yana son wannan tuba to shi ma ibada ne shi yasa ka ga ya kira addu'a da ibada fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib sai ujibu da'wata da'i ila ta'an sai fa liyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun cikin hadisi sahihi kuma sai manzon Allah ke cewa inna du'a hiya al-ibada kaga sai nuna addu'a ibada ke dan ne Allah na so haka duk wani aiki da za ka yi Allah yana so to ibada ne za ka yi wani aiki sallah allah na son sallah ko ibada ne za ka yi aikin hajji allah na son hajji na ko ibada ne za ka yi aiki kaza allah na so eh to ibada ce to wannan aiki na fili ko na baɗi wannan ta'arifi da kaga ya kawo wancan littafin da suka yi ishara a ɗazu littafin al'ubudiyya na ibnu taymiya a cikin ko wannan ta'arifin babu canji ko kaɗan haka zo a ta'arifin shi littafin al tambaya aka tura wa ibn taymiya malam mai tafiya ibada mai ubudiyya mai kaza amsan tambayar shine kawai littafin al ne da aka an tambayar shine sai rubuta musu amsa wanda wannan amsan shine sai gashi ya bayyana a matsayin littafi kuma dama shekul islam ibn taymiya ya shahara da wannan shi yasa wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa har yau ba a iya gane yawan littattafan ibnu taymiya dan so da dama kai kaɗai ne za ka zo ka yi tambaya yana ba ka amsa kana so rubutu kawai to ya zama littafi in ka koma ka buga an ya yaru kwanin na alhamdu ba ka buga ba shi kenan ka rike kai kaɗai a wurin kayowa wani za ka shi kuma ya rike wani za ka haka to a haka za ka ce da an zai zai da wani littafi ya bayyana na kun islam ibnu taymiya alharrani yana da ire-iren waɗannan abubuwa ne a nan ne za ga aka samu littattafan shi shufaduwar hamawiyya al da makamantan wanda za ga duk galibi amsa ne game da fatowoyi littafin adda'u wa dawa ai shi ma amsa ce game da tambaya a addawa shafi liman sa'ala a menene asalin sunan littafin banda adda'u wa dawa dan yana amsa suna biyu ne littafin Eh, kafi الكافي يوم الجواب الكافي liman sa'ala anil dawabi shafi tambaya wani ya yayi a bashi amsa ga wasu cututtuka da suka addabe shi yaya zai samu maganin da zai warkar da shi shine sai aka ce to gashi adda'u wa dawa'i hakuri da wannan mujallali daya daga wane mutum yake cewa wa aqsamul ibada arba'atun ibada ta kasu gida hudu hiya ita ce an tsakusun awal kaso na farko al ibada tu badaniya akwai ibada ta gangan jiki kasalati wasu yari, wa rukuri wasu sujudi wa alhaji wa qawati kama wadanda kaga salla azumi ruku'u sujada hajji bawati duk waɗannan da gangan jiki ake yi to ibada ce kaga ga mai al'amal al-batina al-zahira ce sallah dole sai gabobi sun yi aiki azumi gabobi sai sun yi aiki don akwai sabon akwai ko da baki akwai ka yi karkaci komai karkasha komai da sauransu sannan rukuki sai ka motsa Su dada, sai ka motsa hajji ba dole aiki al-qismu tsari kashi na biyu alibaratun maliyya ibada ta dukiya karzaba kamar yanka dabban da za ka yanka ta aida kuɗi aka saye ta in kyauta aka ba kan ta sai da ita za ta zama kuɗi a shekenan ibada ce ta kuɗi wannan haka ba kance alwashi ka ci alwashin cewa in bukata kaza ta biya gare ni zan yi sadaka da kaza zan ba da kaza zan yi kaza wannan sunan shi ibada ce ta dukiya domin kuɗi za ka cire sadaka za ka yi to ba ka zo ka yi kaza ba to me zai kankare maka wannan bakance to shi ne sai dai ka ciyar da ne goma ko ka yi musu tufafi ko kuma ka yi abinci uku da sauransu wasu haka zaka ibada ce ta dukiya فإن الزكاة حق المال أنا فهديتي zakka haƙƙi ne na dukiya wa sadaqa da kuma sadakan yau da gobe da za ka fita waɗannan duka ibadoji ne waɗanda murattabatun alal mal sun rattabu ne akan dukiya sannan alƙismu zalim kaso na uku al ibadatu albiya ibada ta zuciya كالخشوع والخضوع والذل والذل والانتفاع والإخبات والمحبة والتوكل والإنابة والاستعانة والخوف والرجاء والتعظيم والرهبة duk waɗannan abubuwan ya ciro ne a wancan al'ubudiyya bai na ibnu taymiya yake cewa ibada ta zuciya kal khushu' kamar khushu'i ina ake sa mutum da khushu'i shine a zuciya da kushuri yake samuwa a da za ka yi ibada ganka da kushuri wato da natsuwa da yin ibadan a tsanake tona abin a cikin zuciya yake ba a ganin ka a waje sannan wal da kaskantar da kai ga Allah sallama wa Allah mutum ya dukar da kansa ga Allah wa da kuma kaskantuwa zuwa ga Allah kana jin kai ne in zane to amma a wurin Allah ka ji ka kai din zamirin ne kai din ce ne kai ba kowon kowa ba ne kai ba kowon komai ba ne walin kisa da kuma karaya ba a cika karaya da ruwan ba amma karka karaya daban Allah duk inda umarnin Allah ya so ka karaya ka rasa na ka sallah duk waɗannan ibadoji ne na zuciya wal ihbatu da kuma ɓoye abin da zuciya zai kudurta zuciya zai kudurta la ilaha illallah zai kudurta kaza al ba waɗannan abubuwa da ka koye cikin zuciyarka wanda wani baya iya gani duk waɗannan ayyuka ne na zuciya sannan kuma wal mahabba soyayya ka ce kana son Allah ba a ganin soyayya ka ce kana son manzon Allah ba a gani a ido sai dai alamomi alamomi ne suke gane soyayya da ka ko ka da kake so wata ka gani ka kamu da son aurenta ai ba a ganin ka bari a ce kai kana son wani ya ake ganewa alamomi akwai alamomi da ake gane to wani ya kamu da son wani alamomi guda goma sha ɗaya ko sha biyu da malamai suke kawo to haka shi ma son Allah da son manzon Allah akwai alamomi kaɗan daga cikin ayan da Allah ke cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kenan alaman son Allah ka zama ahlus sunna ka sunna amma kana son Allah tun farko ta gobe ne ka sai ka wani ka ta fara dan bid'a ne ka ta fara dan shi'a ne a kariya kake ko ka ce kana son zan Allah kariya ne son manzon Allah ka zama ahlus sunna mai bin sunna da aiki da sunna haka Allah ya ce fattabi'uni ku bi annabi to wannan shi ke nuna alama son manzon Allah da kan magabata suke kiran ayan da ayatul mihna aya ce ta jarabawa wacce da ita ake jaraba mutum a gano da gaske ke son Allah ko cika baki ne wa tawakkul sannan akwai abin da yake a tawakkul dogaro ga Allah ba a gani a ido ka dogara ga Allah ba a baki ba ne mu dukkan da kuke gani tawakkalna ala Allah ai mun dogara ga Allah ai mun karaba a ina wannan abu ne da ka furta a baki amma yaya cikin zuciyanka yake akwai ko da wannan na zuciyar ne Allah zai aiki za ka tawakkale ba aikin cika baki ba ne zuciyanka a nan tawakkale yake ayyukanka kuma su suke tabbatar da haka wal inaba sannan komar da al'amari zuwa ga Allah ni'mal abdu innahu awwa yanzu annabi Ibrahim wa ya shi dan cewa mai mai da al'amari yana da inaba Allah ne dan ne Allah ya dubi cikin har zuciyarsa yana da inaba dan ka karkace ai mun komai muna fawwala al'amarin mu ga Allah a ba kai zaka faɗi ba in dai akwai a zuciyanka yau da gobe al'amarin zai bayyana kai kan wa kulishman fasirar babu amalakum inda gaske ke Allah zai bayyana wa halittu su gane Wani khawf wani haka neman tallafi na Allah kana neman agaji iyaka na abubuwa, wa na tafi? kada ce ai mu duk taimako da agajin ba wurin Allah ba ma nema wurin kowa ba fadin kashe ce tabbatarwa ba akwai a cikin zuciyarka waɗannan abubuwa duk ibadoji ne na zuciya kuma wajibi duk musulmi wajibi ya zama yana da waɗannan abubuwa wani khawfu sannan tsoron azabin Allah tsoron hukuban Allah tsoron fadawa cikin saba Allah dan yana da hukuba mai zafi waɗannan duk abu ne cikin zuciya ba abu ne na gaɓoɓi na zahiri ba warwaja'u kana da fata da kwaɗayin karu da Allah lafiya yaya za a gane abin a zuciya yake in akwai a zuciyanka Allah shi zai tabbata wata abin haka girmama Allah wa ba tsoron azaban Allah duk waɗannan abubuwa ibadoji ne na zuciya idan zuciya ya rasa waɗannan abubuwa to cikin zuciya gaba ɗaya babu ibada kenan da haka ce yadda akwai ibada ta gangan jiki ibada ta zuciya to ga ibada ta zuciya dole ne zuciya zama yana da waɗannan abubuwa sannan al'ismur rabi kashi na hudu na ƙarshe al'ibadatul qawliya ibada ta furucin baka wanda bakinka zai furta yanzu wannan na alƙalbiya ba surutu da suka baki ba ne to shi kuma ga wannan al'ibadatul qawliya ibada ta magana wanda maganarka zai nuna cewa akwai ibada kalhari kamar rantsuwa man kana halifan falyahdith billah aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa dan da Allah ko ya shiru to a rantsuwanka ana iya gane cewa kai dan ya hoton Allah ne ko kuwa karanta sai karanta da faran fata karanta da rawanin sarkin musulmi karanta da saurari karanta da mala'ika karanta da annabawa da Allah kadai ake rantsuwa to amma ka tashi rantsuwa sai ka karanta da Allah irin rantsuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga manzon Allah in zai rantsuwa sai ka ji yana cewa wanda ran annabi Muhammad yake hannunsa da sauran to da irin waɗannan a ka ana iya gane kai in mai hoton Allah ne ko aka cin haka wani istighafa sannan neman agaji al-istighatha yana da bambanci da isti'ana da muka yi a can al-ibadatu qalbiyya wancan al-isti'ana kananan taimako wannan al-istighatha agajin da ba wanda ya ce maka ma kan halittu in ba Allah ba can al-isti'ana abin da ya faru ka sai a mika maka al-isti'ana ka shiga wani halin garari da kunci ka ce wa dan Allah mu tallafa mun bana kaza kaza to wannan al rasa agajin da ba da zai yi kamar azurtawa kamar raya kamar ba ka samun haihuwa wa ba da haihuwa Allah ne to ire da waɗannan abubuwa a nan ake gane mutum ya yarda da Allah ko bai yadda ba amma ka duba shi aka waye gari sai mutum ya zo ya yi wa sai ka je wurin Allah ba sai ga an waye gari ana kiran shi gausu sunan ne gausu din nan su in yaji su ne gausu su wane ne wane ne manyan dan faran duniya amma a waye gari waɗannan wani sunan ne gausu kuma ka ji wani sunan shi ma gausu daga gasa. in arziki ka zo haihuwa ka zo me bukatan ka zo kun gida ka makale ka je siyasa kake so ka ce eh, to je ka wurin sa duka a ke mayaudara ne maha'inta to duk irin waɗannan ne wadda'a sannan addu'a ba a roƙon wani in ba Allah ba don haka cikin ka ana iya gane ka yarda da Allah ko baka yarda da Allah ba da haka an daga hannu ana roƙon Allah ta daga kana kiran sunan wasu waliyai su ma kana roƙo wurin su to shirka ne karya ne ba ka bauta wa Allah shi kare walisti'aza haka neman sani ba wanda ake neman tsari a wurin sa in ba Allah sai ya zafa hadisi kaga waɗannan abubuwa kulluha baki ɗayanta Ibadatin ibadoji ne yajibu da ya zama wajibi an tusarrifa lillahi azza wa jalla a sarrafa su kai ga Allah mai girma da ɗaukaka in ba Allah mai girma da ɗaukaka bai halatta a fuskanci kowa da ɗaya daga cikin waɗannan nau'uka ba wala ya zuzu haka kuma baya halatta an yi sarrafa shaikun minha ya sarrafa ya karkatar da wani abu daga cikinta lisiwa ya yi ta wani allah duk waɗannan gaɓoɓi hudu duk abin da ka ɗauka a ciki sai ka sarrafa su ka yi su ga wani allah to ka kafar ka yi shirka walau kana malikan muqarraban kai ko da wanda zaka kautar da wannan abu kai masa hoton ko mala'ika ne makusanci addu'a za ka yi sai ka samu kace da mala'ika rukunin ka wa mala'ika ka za ka wa mala'ika ko da ɗaya daga cikin jingina ka ga mala'ika ne ƙarraba makusancin Allah ne to duk wani mai bautan mala'ika kafiri ne arne ne kuma akwai masu bautan shi aw nabiyyan mursalan ko kuma annabi aikakke ka zo bautan Allah sai ka bauta wa annabi Muhammadu ka kafirta ka roki Allah sai ka roƙi annabi Muhammadu ka kafirta ka ka ka roki annabi Muhammadu ka kafirta Allah ba ka yawa sai ka ce annabi Muhammadu ka bani haihuwa ka kafirta za ka sai ka da ana wani wake ya Muhammadu ka kula da ni a'udhu billah duk wannan kafirci ne bai halatta ba ka zo ka ji irin masu waken nan ya akramul khalqi maliman aluhu bihi siwa ka inda hudusul hadithul humami cikin alburda duk wannan gabarci ne babu shi a musulunci domin shirka ne kana wannan kana roƙon Allah manzan Allah madadin ka roƙi Allah waɗannan abubuwa kafirci ne ba daidai ba wanda wani ma kana faɗin haka ba zai ga kai ka zo da abu babba yana ganin annabi muhammad wanda ya bauta mishi kuma ya gafarta wanda ya roƙi annabi muhammad ya gafarta shi manzan allah ma haka ya karanta rayu da mun taɓa yin wannan a tafsirin kai bayan wani ya zo da sassafe ya ce jiya ga shi abin da ya ji na ce ko mai shaka fata na ce kwarai kuwa sai ce annabi muhammadu ha, ke na ce ce zuwa suke rubuta mai ya ce su annabi isa na ce annabi isa ba annabi ba ya ce annabi ne na ce manzan allah ba ya ce annabi na ce to ne shi ne manzan shi wancan da ya zo ta annabi isa ya ta kai ma kan annabi muhammadu allah ka kafirta da ta ashe kirista me ya kafar da shi ya iya bar annabi isa akan matsayinsa na manzo ko annabi to haka kai ma musulmi in baka tsaye da manzon Allah akan matsayinsa na manzo ko annabi ba shi kenan kai ma ka wuce kenan da haka wanda ya zo wurin manzon Allah na neman ya ba annabi wata sifa wacce ba ta cikin sifofinsa sifofi ne na Allah take manzon Allah ke cewa a bi ba'd qawlikum kai ku kiyaye ba ku rika faɗin wani sashen maganar fa inna ma ana abdun fa qulu abdullahi rasulullahi yace kun ganni nan bawan Allah ne to ko kusan bawon Allah manzon Allah ya isa ba sai kun kara ba cewa awwaliyan salihan ko kuma aka to ga wani waliyi nan fa amma salihi ne ba shi da matsala akwai kirki a'a duk salahiyyan ta karshe bai kai ya zama a bashi wata sifa daga cikin sifofin Allah ba to amma ya za a yi yau a waye gari, in manzon Allah ko mala'iku bai halatta a yi musu wannan ba ta ina zai halatta a ɗauki wannan sifa a kai wani wali a ce ai wani wali ne sai da waɗannan sifofi yau da ake ba waliyai sai ya sa galibin duk waɗanda suke bautan wasu waliyai sun fi girmama waliyan akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun fi ganin kiman domin za ka ga yau da za a gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sufaye ɗin ɗarikun sufaye shiru suke ba sa magana sai dai a bar sunnan su ne da magana da ta da waya an zagi manzon Allah to sai an ɗau mataki amma yanzu da kuskure kai ba zagin inya kai ba ka zo bayani game da tarihin inyar ka ce a ka kafirci ne wala an ce sai ka zagi inya ba zai iya bacci ba an taɓa inya amma an zaɓi manzo Allah zai bar hatta ni shari ko na ruwan shi da ga yau in ana so a yi maka sharri mafi kusa ina ce yan izala ba sa son waliyai yanzu kai ana ganin ka tashi a yi to manzon Allah ba ai shine asalin sayyidu min sadatil awliya tunda matakin farko na annabawa su ne waliyai to waɗannan annabawan gaba ɗaya kuma annabi shine a saman su ba to amma sai ga an sa wa mutum ƙaunar wani mutum sama da yadda zai so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga mutum yana ta zagaye gari ya rarrafe hotunan shegunnai da waliyai in ka bar su wai maulidi a ce karya ne an fake da guzuma an fake da guzuma ana jifan karsan an ai ta zagaye gari da sunan maulidi a ce karya ne ba maulidi ba ne waɗannan waliyan ake nuna maka falalan da darajojin to duk waɗanda yana daga cikin abubuwa ba a zuwa a makale ma wani waliyi ko salihi ko kaza a manzon Allah kaɗai. Allah kai kaɗai har manzon Allah ba ya sa matsayin Allah fa kama la yajuzu za kama yadda baya halatta a rukuku wa sujudu a yi rukuki da sujada illa lillah sai wa Allah kaɗai to kazalika to haka ma abin yake la ya zuzu kawafi ba ya halatta a yi kawafi illa bil ka'aba sai a ka'aba a sa ko da sai da wafi ba a ka'aba ba a iran ma za akwai masu tawafi a iran kai kai ka je iran ma akwai shehunan da ba sa zuwa hajji ba sa zuwa umara sai shi ba ka je sai ka mu bana a gida za mu sai kawai ma wani ido sai ga ga ka'aba a gidansa sai ka ce wannan da ido na na gani an ma ba ido da ido zaharu ainihin nasi waskar haguhu da ko sai daga gani ai ina shi ai ina da ka irin su ne ga shi ba kai ta tsalla ba safe sai sai ta mu a ka'aba mu kai tsalla wani lokacin wasu da zan yi ga ga shi kuwa kaza kaza ce arne ne baya yi to babu in ma da gaske akwai ka'aba a gidansa to ba a son na gidansa ba inda ake tawafi sai a ka'aba kadai yace qala ta'ala gashi Allah madaukakin sarki yake ne wani ya bawwafu kuma mutane su yi ke ke bil baitil atiq a gida yantacce gida na Allah shi kai a duniya babu irin sa ka'aba ɗaya ne babu wani ka'aba din ba wannan ba da ka ɗan a sun yi ka'aban su a Iraq wasu sun yi a Iraki duk wancan ƙarya ne ka'aba ka'aba guda ɗaya ne duk wani ka'aban da ba wancan na maka ba to ƙarya ne in ka je kai tawafi a biki kafirci kai suratul hajj aya ta 29 da aka yace fala ya juzu tawafu baya halatta a yi tawafi bi kabari a cikin kabari aw ghairihi ko wani sa ka san akwai kaburburan da yanzu haka a kasan ka ana yin su tawafi za a je jikin kabarin abin fadai a yi tawafi a je jikin kabarin inyasi ana tawafi a je jikin kabarin suna suru kabara da makamantansu galibi ana yi ka je kasan masa ka je kabarin ahmadu badawi duk za ga ana waɗannan abubuwa da ɗawafi sosai yadda ka san ɗawafin ka'aba har layi ake yi ga ɗin shigan maza ga ɗin shigan mata in kina da juna biyu kika je kika yi tsawafi za ki haihu lafiya za ki da matsalar nakuda da ka kai matsalar haihuwa zai kai dawafin jikin kabarin su arba'in kai matsalan ka kaza amma ba za ka ta kawo ne kana kawo kaji kana kawo raguna kana kawo kuɗi ana extorting kuɗi a jikin mutane da ka sai ga ire-iren waɗannan da suke mai da kansu wasu abubuwa in sun mutu wai su sun fi kafin a kai su makabarta sai dai abin ne su a cikin gida sai dai abin ne su a taki ka je tun ka ga na tun ina ka binne shi a gida ne ba a kai su makabarta to kaga kenan wai shi ma babba ya mai da kanshi annabi ka san na ba su ne da suka mutu nan ake binne shi to kuma haka ka san me yasa ba kai makabarta ba in an je tawafin ai ba zai yi ba da ka ai fakin nashi to wannan fakin nashi da aka binne shi a gida to yanzu wannan wani income ne ga iyalai da almajirai da muridai da wanda zai haushe kare da ka nan kaburburan manya duk wannan kafirci yake cewa an ah, gwarirhi ko wani ba wa kazalika haka ma abin yake azabu yanka la ya mutu da gairin zaki baya halatta a yanka ga wani allah da kaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗin manzon allah da yake da anallahu allah ya yi tsinuwa akan man zabaha da gairin zaki ga wanda ya yanka ga wani allah yanka ga wani allah shirka ne mutum zai je wurin boka saboda ya fi zaɓe saboda ya kuɗi saboda ya samu bunƙasa saboda ya samu kaza sai a ce ga dabba za ka yanka amma ba da sunan Allah ba ya ba shi wasu kwalasima a ce ka furta kaza sai ka yi wannan yanka a ce ka ce ya kata kata ya fi misali da makamantan su kwalasima ne su kulle kai kanka ka san me kace ba sunan wani aljani ka kira sai ka yi yanka wani kuma in ya ga kai ba za ku gamsu da haka ba zai ce ka turo mana dabba iri kaza mu za mu yanka wani kuma ce to ga dabban ka je ka yanka ka yi bismillah amma kada ka yanka shi yana kallon alkibla ka tuyar da shi ya kalli yamma ko kudu ko arewa amma ba dai ka yanka shi yana kallon alkibla ba ko kuma ga shi kar ka yanka shi ta gaba yanka shi ta baya duk yana daga cikin ire-iren waɗannan kowanne aka yi kafirci ne yanka da sunan Allah kawai ake yi rawahu muslim al-imam muslim ne rawaito wa an fara ibn shihab yace an karbo hadisi daga qariq dan shihab an karbo hadisi daga qariq dan shihab anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kara yace dakhala rajulun janna fi dubari wani mutum ya shiga wuta a kan kuda zuba kuda wadda kala rajulun na fi zubabin wani mutum kuma shi kuma sai ya shiga wuta shi ma a kan kuda na? kashe janna janna na sai? eh, eh da kala rajulun jannata fi zubabin haka ne wannan kuma da kala rajulun annar fi zubabin daga ce jihar ce da ke wuta ko na abin da ke wuta wanke kuskuren kenan na farko ya ce wani mutum ne ya shiga aljanna ta dalilin guda wani mutum kuma ya shiga aljanna ya shiga wuta ta dalilin guda shi ma to zai tafsiri ya warware bayani ɗanu suka ce wa kai ba zalika ya rasulallah ya hakan ne faru ya ma'aikin Allah ƙara sai ce mara rajulani wasu mutane biyu ne suka zo wucewa ala a kan wasu mutane wato waɗannan sun taho suna tafiya tafiya ya tafiya sai suka iso wurin wasu mutane da hun sanamu waɗannan mutane da suke wuri ɗaya suna da gunki mutum mutumi da aka sassaɗe ana mishi bauta la ko ahadun sun tare hanya ne kamar ɗan daba la a ahadun ba wanda zai wuce hanya hatta ya da lahu an har sai ya nemi kusanci da wani abu a wurin gunki kowane irin bauta da za ka yi wa Allah kowanne ka zaɓa guda ɗaya ka yi ma wannan gunki din sannan ka wuce dole sai ka yi kafirci amma ba a yi ka wuce yanci ba kaga yan fashin imani kuma na asali yau kai ka san yan fashi ne na kuɗi kidnapping su wannan kuma ba wasu da wurin ka ba kafircin za ka yi baka taɓa jin yammacin aƙida da imanin ba zai yau to su kuma haka ne a hadini ma sai suka ce da ɗayan su ɓarri kai mutum duniya suka ɗaukar da ɓarri kai ko ka yi kusanci wannan kusanci ne ka yi sallah wa wankin ko ka yi sujada ko ka yi sallah ko kuma ka yi yanka amma da sunan gunkin kuma a gaban gunkin suka ce wajen karbe ka zo da abin da za ka yi kusanci da shi wurin wannan gunkin fakara sai ce bi indi shay'un ukarbi ba da wani abin da zan nemi kusanci da shi banda dabba banda kaza banda kuɗin tsaye karo da wasu wasaka da shi shekarar walau dubaban ka yi ka nemi kusanci da wannan gunki ko da da kuda ne ko kuda ka kama ka yanka kudan a gaban shi da sunan shi ka yanka fa qarraba zubaban shi ke an tanya kudan shi da ya kawo kudan sai zo gaban wankin sai yanka fa fallu sabila shi ke an suka tafi hanyar suka ce shi ke an kaga ma wuce ba wani da kai ko kafircin ne ke kai ba da kalan na amma ba kai shiga wuta ya ku wuta a wurin su a wurin Allah kuma jahannama ya tafi wa qalu lil akhar suka ce wa kuma bai kai ma zo nemi kusanci faƙara sai ce ma kuntu li ukariba da ahadin shay'an ni fa ba yadda za a yi na nemi kusancin wani abu a wurin wani dunan lahi azza wa jalla in ba Allah mai girma da ɗaukaka ba da ka ba ruwa na ba shirka fa dora kuno ka ta ke suka buge wuyan ba suka kashe fa da halar janna shi kuma sai shige aljanna rawahu al-imam Ahmad ne ya rawaito to wannan hadisi akwai maganganu a kai na biyu a ƙasa ya ce sahihun hadisi ne sahihi sai ce amma mawqufan hadisi ne mawquf ya tsaya a kan sahabi to amma ka dubi fa yake tsarin mun shi har sai ce anna rasulan lahi to kenan na so ce kawai maganar tsarin shi shihab ne ba maganar annabi ba a nan da shi wahili yake da hakiki yadda rawahu ahmad bin zuhud al-imam ya rawaito hadisin cikin littafin sa az-zuhud shafi na sha biyar da shafi na sha shida da abu nu'aym a cikin alhiriya mutum juzu'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da uku kila kuma dukkanin su biyun da imam ahmad da abu nu'aym mawqufan sun kashi ne a matsayin a ala salman farisi suka ce kuma ya tsaya ne akan magana ne na salman farisi ba maganar annabi ba ne to hadisi ya zo a cikin wannan littafi na kitabun tauhid kitabun tauhid na shan muhammad bin abdul wahab wannan hadisin boko haram su muhammad mutu da suke karfin kasuwa da ita da suna hujja da hadisin sosai duk inda suka je wa'azi suna hujja da hadisin suna nuna cewa babu laruri a musulunci da aka da aka ce boko ba kyau to ba wani ku ce wai a akwai lalura sai mun yi ba wani lalura ka bari kawai domin wannan ma ai ya nemi lalurar ka suka ce ko kai ko a kashe ka kuma ya ƙi aka kashe shi zai aljanna wannan in bai ba za a kashe shi Allah sa shi ka ba saurari lalurar shi ba na ka sai suna hujja da wani za kana aikin gwamnati ka kafarta ba wani hujja kana kaza ba wani daga kafa suna hujja da hadisi to a nan da shan muhammad bin abdulwahab ya kawo wannan hadisin ko da yake yanzu a nan ga maganan abu hamid alfiƙi ma kawai zai yi warware mana kaga a nan da muka karanto a nan tahririn an yi sai su abu nu'ai a cikin albiliya sun kashi akan mawqufi ne kan salmanin farisi to shi ne sai a nan ga shi ya kayan da ka gani a nan imam ahmad cikin azhur cikin hirya na abu nu'aym wa qufan fihi ma ilayhima ala salman fi zuhud wa an salman fi hirya kaga kan muka fada sai shi abu hamid al-fikke ta huwa khaqqun fi hirya wannan kuskure akai a cikin hiryatul awliya ba haka abin yake ba لأن الحافظ ابن حجر دومين الحافظ ابن حجر الأسقلاني قال في تعليل المنفعة ya faɗa cikin littafin da ta'jibul manfa'a Sulaiman bin Maitara al-Ahmadi an qara ibn Shihab wa anhu al-A'mash wa Habib bin Abi Thabit wa taqahu ibn Ma'in har kwata kwata ba maganar Salman al-Farisi ana sai ce wa qala ibn Hibban sai ibn Hibban ne ce fi tiqatit tabi'i yana cikin tiqatit tabi'i yana magana ne akan Habib dan Abi Thabit an tsari bin shahabu da gusu ruba wa tsada ibn khalifun tifta a shi wa amini wa ya fiya wa nasrani yanzu abin da abu hami alfiki ya faɗa shi ma dai ya nuna magana nan na iya kuskure ne amma ta wanda ne da ya inganta hadisi ta wani hanyar hanyar tsari gidan shahabu da ke yanzu a nan din a to amma al'imamu ibn musayyib ga maganar tsara, yadda tsara da imamu ahmad al’imam Ahmad ya ce, to ce wanda ibn kayyim al’imam Ahmad ya ce, ko nan ma masu abu hamilu ya ce, ƙarafin eh, nihaya kullu ma kwafi da min dunin layi bai kundi ma yin tsoro a na yi kwarin da wuzan kodin wani ba a tsirin ba bari mu zuwa tsirin imam kamar yake haddasa na abu ma'awiya haddasa na ka'amashi an sulaiman bin tsara. an kawai bin shafi ta yi yarfa'uhu yana daga hadisin zuwa ga annabi ya ce da fara jannatu rajulun fi dubabin al-hadid sai ce wa qala bin shafi huwa al-badali al-ahmudi abu abdullah ra'an nabi wa huwa rajulun to yanzu fara wannan sahabi ne قال البغوي الإمام البغوي يسير ونزل الكوفة فارس دنشرا wannan ya zo ya sauka kasan kufa ya rayu a can al-imam abu dawud ya tira annabi wa lam yasma minhu shay'an abu dawud ya ce kaga fara dan shahab ganin annabi kan ya ga annabi amma bai taba jin a bakin annabi ba to in abin da abu dawo ya faɗa haka ne yanzu wannan hadisin kaga bai tabbata ba kenan tunda bai taba ji ba قال الهادي سأل هذا ابن هذا يقول mata ثبت أنه رأى النبي فهو صحابي in dai ya tabbata ya ga annabi to sahabi ne wa idza sabata annahu lam yasma minhu idan kuma ya tabbata ya ga annabi amma bai ji hadisi daga annabi ba fa ruwayatuhu anhu mursalun sahabi ruwayar da za a dauke shi mursal ne na sahabi huwa maqbulun ala rajih a bisa rajihin magana yace hadisin zai zama karɓaɓɓe to haka suka yi ta kawo amma a takaice wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba ga shi a nan tafsirin da ya fito mai kyau a nan yace wannan hadisi da'ifi ne al-imam ibn abi shaiba cikin al-musannaf ya rawaito al-bayhaqi ya rawaito cikin shu'abul iman ibn abi asim ya rawaito cikin az-zuhd abu nu'aym cikin al sannan wannan hadisin ya zo a ruwayan a'amash sai ce kaga a'amash ko huwa mudallal al-imam shi ne muka ta sunansa sulaiman ibn muharram mudallisi ne duk wanda ya san tadlisi kuma ai ba gudi ne a hadisi ka tsallake sunan wani bakin injin mutum dan kar hadisin ka ya gaza sai ka sunan rawi na gaban shi da haka wannan ta ake kira tadlisi to cikin waɗanda suka shahara da tadlisanci al Al'imamin ahmad yana ɗaya daga ciki to duk mutumin da aka san shi da tadlisi kuma in ya zo da hadisi a bisa sifan mu'al'an ya ce an to shi kan tadlisin ya bayyana amma in ya sarrafa ya ce haddasa hadisin ya kubuta to al-imam Ahmad da ya zo da hadisin wata da an an ya zo da shi a matsayin an ne to tun da ya zo da shi a matsayin an fassara da rumi da'i sanadin hadisin ba'ifi ne Wa hadis lam aqif alayhi fi musnad al-imam Ahmad yadda musnad al-imam Ahmad ma shi ya duba hadisin ma bai gani ba da haka a takaice dai wannan hadisi yi ne bai inganta ba to za mu tsaya a kai mu zo mu tashi wa ƙara ta'ala fasallili wa bika wani har abinda muka karanta na daidai allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya bi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk